ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم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 Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sane yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka kaɗa da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 29 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a ranar irin ta yau sojin kasar rasha suka yi barin wuta kan haramin imam rida alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam da yake a birnin mashhad arewa maso gabacin kasar iran kafin haka dai gwamnatin kasar iran ta lokacin ta ɗauki hayar wani ba amurke mai suna morgan chester a matsayin ma'ajin kuɗaɗe na kasa. domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wannan bai yi wa gwamnatin ƙasar rasha daɗi ba musamman maganin cewa rasha tana da babban tasiri a ƙasar iran a lokacin akan haka ta ba da wa'adi na wasu kwanaki ga gwamnatin ƙasar iran akan ta kori wannan ba amurke da wa'adin ya cika ne ba tare da iran ta kori wannan ba amurke ba sojan rasha waɗanda suke jibge a birnin mashaɗin suke barin wuta akan hubbarar imam da alaihi salam da sa kashe mutane da dama kuma suka sace wasu abubuwa masu kima da muhimmanci da suke a cikin hubbaran. masu aure kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muzaffar dina kajar na kasar iran ya rataba hannu akan amincewa da kundin tsarin mulkin kasar na farko wanda majalisar dokokin kasar ta rubuta a rubuta kundin tsarin mulkin ne ba nasarar boran da ake kira mashrutiyya wanda ita yi lissawa sarakunan iran na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zaluncin sarakuna da suke yi wa mutanen ƙasa sai dai sarakunan da suka zo daga baya sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin wanda ya karawa sarakunan karfi kuma a lokaci guda ya rage tasirin addinin musulunci da malaman addini a kasar da ƙarshe masu sauri kuma san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau 29 ga watan disamba shekara ta 1937 aka ba hannu akan yarjejeniyar samun 'yancin kai na yankin ireland daga birtaniya amma sakamakon barkewar yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ta kin aiki da yarjejeniyar amma daga bisani yankin island ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kiristoci ne mabiya ɗariƙar katolika yayin da kuma yankin island ta arewa mafi yawan mutanen yankin mabiya ɗariƙar protestant ne saboda haka sai suka ci gaba da kasancewa a cikin burtaniya duk da cewa mabiya katolika waɗanda suke a cikin yankin island ta arewa suna fafutukar ganin cewa yankin ya balle domin haɗewa da island ta kudu ta yadda za su zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya island ta kudu tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i dubu saba'in kuma mafi yawan tsibirin na island yana kudancin yankin ne wanda yake yammacin burtaniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ni lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. da farko ga muhimman Za a gudanar da taron jagororin addinai akan zaman lafiya a lokacin tunawa da shahadar Qasim suleimani a Iran. A kasar India kuwa wasu lauyi ne sa gwamnatin kasar dauke ɗauki mataki akan 'yan addinin Hindu masu kyamar musulmi. bangaren wasanni kuwa mbappe ya karyata jita-jita cewa zai bar paris saint-germain zuwa real madrid a cikin watan janairu trans kuma ga labaran da ke dake za a gudanar da taron jagororin addinai a kasar iran a daidai lokacin tunawa da cikin shekaru biyu da shahadar kasim suleimani a rahoton da kamfanin dalancin labaran ikina ya bayar ma'aikatar kula da harkoki na yada al'adu na addinin musulunci a kasar iran za ta ɗauki nauyin taro na ƙasa da ƙasa na jagoran addinai a ƙasar ta iran a daidai lokacin tanawa da cikar shekaru biyu da shahadar kasim sulemani da kuma abu mahadi almahandis bayanin ya ce taron zai gudana ne a cikin makon farko na watan janairun shekarar miladiya mai kamawa wanda zai samu halartar jagoran addinai da bangaren musulmi da kirsoci da zartush da dai sauransu da kasashen duniya babbar manufar taron dai ita ce karfafa zaman lafiya a tsakanin mabiya addinai kuma ƙara samun fahimtar juna a zamantakewarsu an shirya gudanar da taron ne a lokacin tunawa da shahadar kasim suleimani da abu mahadi almuhandis kasantuwar cewa waɗannan manyan gwaraza guda biyu sun bayar da gudunmuwa a hidima mai yawa da suka yi wajen ƙarfafa wannan tunani kamar da kuma suka taimaka wa mabiya addinai daban-daban a cikin kasashen siriya da iraki amurka ta aiwatar da kisan gilla akan waɗannan mutane biyu a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 bayan da tsohon shugaban kasar amurka na lokacin donald trump ya bayar da umarnin aiwatar da hakan wasu lauyoyi a kasar india sun gudanar da jerin gwano domin yin kira ga gwamnatin kasar ta dauki mataki a kan 'yan addinin hindus masu tsatsauran ra'ayi tashar aljazira ta bar da rahoton cewa wasu lauyoyi a kasar india sun gudanar da jerin gwanon ne domin yin kira ga gwamnatin kasar kan ta dauki dukkanin matakan da suka dace kamar biya addinin hindu masu tsoron ra'ayi waɗanda suke nuna kyama ga musulmi kuma suke da hannu wajen kisan da ake wa musulmi a ƙasar ta indiya rahoton ya ce a cikin wata wasiƙa wadda suka aike wa alƙalin alƙalai na ƙasar lauyan sun buƙaci a ɗauki mataki akan mabiya addinin hindus masu tsoron ra'ayi saboda ta tarzoma da suke da kuma kyamar musulmi masu tsoron ra'ayin addinin hindu sun yi kira da iwa musulmin indiyan kisan kiyashi a wasu taruka biyu da suka gudanar a babban birnin kasar new delhi da kuma otterham a cikin wannan wata na disamba lauyan sun bayyana a cikin wasiƙa tasu cewa waɗannan tarika da ayyukan da aka yi a cikinsu wata gaita ce a fili zuwa ga kisan musulmi da kuma babbar barazana ga haɗin kan al'ummar ƙasar india da kuma zubar da mutuncin ƙasar a duniya wasiƙar ta zo ne banda 'yan jam'iyyun adawa suka nuna shin amincewarsu da shiru da Minister kasar ta india indira Modi yake yi akan wannan kira da mabiya addinin hindu masu a yi suke yi na kisan musulmi a ranar juma'a da ta gabata ce dai yan sanda kasar ta india suka sanar da cewa sun fara gudanar da bincike akan kiraye-kirayen kisan kyashi da ake yi akan al'ummar musulmi na kasar wanda mabiya addinin hindu suke yi sannan kuma sun bayyana cewa za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen tunkara lamarin ana da zargin jam'iyya mai mulki a ƙarƙashin jagorancin modi da ingiza masu tsawon ra'ayin addinin hindu domin musguna musulmi da sauran tsiraru a ƙasar ta india tun bayan da ta hau mulki a shekara ta 2014 duk da cari jam'iyyar ta musanta cewa tana da hannu a cikin lamarin to jama'a masu haure kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a jiya talata yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun kutsa kai a cikin masallacin kudus mai alfarma domin gudanar da ibadar tilmudi ta addinin yahudawa rahotanni sun ce jami'an 'yan sandan gwamnatin yahudawan sun kutsa a cikin masallacin na al'aqsa ta hanyar babul maghrib domin goyon bayansu ga sahayuniyawa waɗanda suke gudanar da ibadar dakarun 'yan sandan yahudawan da sauran yahudawa masu tsawon ra'ayi sun yi mace a cikin harabar masallacin kudus na suka gudanar da ibadar talmudi ta yahudawa a kusa da babu rahama yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya suna ci gaba da kai farmaki a cikin masallacin a ƙasa tare da keta alfarmarsa bisa ga yadda dokokin ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta tanada ofishin kula da bayar da agaji a birnin kudus da kuma ma'aikatan ƙasar jordan ne kawai suke da haƙƙin bayar da izinin shiga wuraren ibadar musulmi da ke cikin birnin kudus mayahudawan sahiyuniya suna yin gaban kansu a duk lokacin da suka ga dama dan wasan kwallon kafa na kasar faransa Kylian Mbappe ya yi alkawalin cewa ba zai rabu da Paris Saint-Germain ba zuwa Real Madrid a yayin hada-hadar kasuwar musayar 'yan wasa a watan Janairu mai kamawa. Rahoton da gidan radon Faransa ya bayar ya ce Mbappe ya tabbatar da cewa har yanzu dai yana nan a kasar ta Faransa. Ya kuma sha alwashin kammala kakar wasa ta bana a matsayin cikakken 'yan wasa na Paris Saint-Germain. tare da taimaka mata wajen samun nasarori a wasannin da ke gaba kalaman na dan wasan suna zuwa ne a yanda ya rage saura watanni shida kwanta ragin sai kare da paris german inda ake tsarin zai sauya shiga zuwa real madrid kungiyar da ya daɗe yana fatan zuwa tun a watan agustan da ya gabata ne da real madrid ta yi wa paris german ta yin biyan makudan kuɗaɗe a kan matashin ɗan wasan da ƙasar faransa mai shekaru 23 amma paris german ta yi fitali da tattaunawar a cikin watannin fabrairu da maris za a kara tsakanin farsan jaman real madrid a zagayen gasar cin kofin zakarin nahiyar turai a lokacin da yake tsokaci a kan wannan wasa mbappe ya ce ba shi da wani buri wanda ya wuce a lallasa real madrid ƙungiyar kwallon kafa da ake ganin zai koma nan da wasu watanni masu zuwa duk da kashe makudan kudade wajen sayan ɗan wasan dai har yanzu paris saint germain ta gaza samun nasarar lashe kofin gasar zakar nahiyar turai inda a shekara ta 2020 ta yi kusa da samun nasara amma ta sha kayi ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe wanda ta buga da bayan munich ta ƙasar jamus to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zan farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin dubi akan su shirin namu ne da Allah da zai dubi ne akan rayuwar margayi Archbishop Desmond Tutu fitaccen malamin addinin Kirista kuma dan gwagwarmaya mai yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama wanda ya rasu a ranar Lahadi ta gabata a ƙasar Afirka ta Kudu. inda za mu dubi akan bangarori daban-daban na tarihin rayuwarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama a duniya wannan da shine ne abinda shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu ware za a biyo mu suna hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullah Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. To da farko dai za mu fara yin dubi ne akan tarihin rayuwarsa an haifi desmond tutu ne dai a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 1931 a wani gari mai arzikin zinari wanda ake kira da transvaal da ke cikin yankin cape town a kasar afirka ta kudu ya yi karatun firamare a garin nasu amma lokacin karatun sakandare ya tafi makarantar sakandare ta banto da ke johannesburg wanda yanki ne wanda yake da koma baya matuka a lokacin da kuma dukkanin mazauna yankin bagaken fata ne marasa galihu A kan haka yanayin karatu a wurin yana da matukar wahala domin kuwa babu kulawa daga ɓangaren turawan mulkin mallaka ga mutanen yankin amma duk da haka dai ya yi karatunsa a cikin irin wannan yanayin desmond tutu ya ɗauko hanyar mahaifinsa ta aikin malanta to amma daga bisani ya dakata da aikin malantar ko kuma koyarwa a lokacin da aka bullo da wata sabuwar dokar ta fiyar da ilimi a ƙasar afirka ta kudu wadda aka yi wa lakabi da bantu education act a shekara ta da da hamsin 1953 kan haka sai ya shiga aikin bishara a majami'a inda ya samu matuƙar goyon baya daga turawa inda suke aikin bishara wancan zamani musamman ma goyon bayan da ya samu daga bishop trevor haldiston sakamakon yadda ya nuna ƙeya ga wurin launin fata ya fara karatu a makarantar ilimin tauhidi ta st peter a birnin johannesburg a shekara ta 1958 inda ya zama ɗaya daga cikin malaman cocin anglican a shekara ta 1960 a cikin shekara ta 1966 ya tafi birnin london na ingila domin karo ilimin addinin kirista a ɗariƙar anglican inda a can ne ya fara faɗaɗa bincikensa a wannan fage a lokacin da kuma ya fara tunanin cewa addini ma zai iya taka rawa wajen yaƙi da warin launin fata kuma daga lokacin da ya fara rubuce-rubuce kan munin da ke tattare da warin launin fata a mahangar addinin kirista a cikin shekara ta 1975 desmond tutu shi ne zama babban limamin ɗarikar anglican na farko bakar fata a birnin johannesburg da ke ƙasar afirka ta kudu bayan shekara guda kuma da kasancewarsa a wannan matsayi ne sai shugabannin turawa fararen fata suka fara sanya ido a kansa da kuma ayyukan da yake gudanarwa sakamakon yadda yake fitowa fili yana sukar nuna warin launin fata wanda ake yi wa bagaken fata a ƙasar wanda kuma turawa suke mulki a lokacin don haka ne ma ya zamanto mai fafatakar yaƙi da mulkin wariya na launin fata sakamakon yadda ya fito fili yana sukar nuna warin launin fata da ake yi wa baƙaƙe a ƙasar afirka ta kudu da turawa suke iko da ita a lokacin a lokacin da tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela ke zaman farsuna. desmond tutu ya zamanto babban mai rike da ragamar jagorancin adawa da warin launin fata a kasar afirka ta kudu wanda hakan ya kara jawo masa matsanancin adawa daga turawa masu mulki da gwamnatin warin launin fata a cikin shekara ta 1980 an gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da mulkin warin launin fata a birane daban-daban na kasar afirka ta kudu inda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga ta yin kira da a kawo ƙarshen warin launin fata da kuma sakin nelson mandela da sauran dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a wannan lokaci saboda dalilai na siyasa da kuma dalilai na wariya da ake nuna masu da kuma desmond tutu kasantuwarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zanga an kama shi an jefa shi a gidan kaso yayin da nelson mandela ya fita daga gidan yari an kafa hukumar sasantawa da bincike akan irin ta'annati da aka yi a lokacin mulkin wariyar launin fata da kuma aka naɗa desmond tutu shugaban wannan hukuma to amma kafin lokacin a shekara ta 1986 an zaɓe shi a matsayin babban archbishop a birnin cape town domin ya ci gaba da yaƙi da manufofin warin launin fata a watan maris na shekara ta 1988 desmond tutu ya ƙaddamar da wani kamfe na adawa ga mulkin wariya don haka ya buƙaci jama'a da su ƙauracewa wani babban zaɓe na larduna wanda gwamnatin de klerk ta shirya lokacin a lokacin nasa mandela ya naɗa desmond tutu shugaban hukumar binciken gaskiya da sasantawan afirka ta kudu ya yi ƙoƙarin tattaro bayanai daga jama'a daban-daban waɗanda suka bayar da bahasi a gaban hukumar to sai dai kuma yayin da yake aikin binciken ya kamu da wani ciwon daji to amma duk da hakan a ƙarshen rahotonsa desmond tutu ya zargi aksidan shugabannin da suka yi mulki a lokacin turawan mulkin mallaka da cewa ba su bayar da bahasi na gaskiya ba a gaban kwamitin hukumar musamman ma da baƙin fata suke nuna damuwa a zahiri kan cin irin zarafin da aka yi musu da cin fuska a zamanin mulkin wariyar launin fata a lokacin da suka je ba da bahasinsu a gaban kwamitin binciken. Desmond Tutu ya zamanto masani ne akan harkokin yau da kullum da kuma siyasar duniya kamar da kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutuka wajen kare harkokin bil'adama duk da cewa an kawo ƙarshen mulkin wari a ƙasar Afirka ta kudu amma duk da hakan hatta 'yan siyasa da suke mulki a ƙasar Afirka ta kudu yana taka musu birki a wannan lokaci idan suka yi abin da bai dace ba ko kuma suka aiwatar da wani abu na tauye haƙoƙin 'yan ƙasa. fafatakar Desmond Tutu bata ta takaita ƙasar Afirka ta kudu ba kawai ya kasance yana yin gargaɗi ga wasu daga cikin shugabannin afirka da cewa kada su ɗauki salon mulki na kama karya kan al'ummominsu su zamanto masu adalci da ƙaunar al'ummominsu da kuma tabbatar da cewa sun yi aiki domin ci gaban al'ummomin nasu maimakon mayar da mulkin kasashensu tamkar gadin gidansu ko kuma halasta ma kansu dukiyoyin al'ummominsu inda desmond tutu ya yi imanin cewa dukkanin shugabannin afirka waɗanda suke yin haka to sun yi hannun riga da manufofin demokuraɗiyya da kuma 'yan adamtaka irin wannan faɗakarwa ta desmond tutu bata bar shugabannin kasashen yamma ba domin kuwa Desmond Tutu ya buƙaci shugaban Amurka George Bush tare da Prime Minister Birtaniya lokacin Tony Blair da su fito su gaya wa duniya karyar da suka tafka domin ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar Iraki wanda hakan ya jefa ƙasar a cikin mawuyacin hali. Baya ga kuma ya kasance sahun gaba wajen sukar manufofin kasashen Turai 'yan jari hujja waɗanda suke amfani da ƙarfin tattalin arzikinsu wajen danna ƙasashen raunana ko kuma masu tasowa. tare da kamfanoninsu a dukkanin harkoki na waɗannan ƙasashe ta yadda za su rika tatsar arzikin arzikinsu su kwance ba tare da wani ya isa ya ɗaga musu kara ba kamar yadda ta kasance a ƙasar ta afirka ta kudu tsawon shekaru desmond tutu bai yarda malaman addini su koma su kulla kansu a wuraren ibada ba kawai ba tare da sanin halin da ƙasarsu da al'ummar su suke ciki ba kamar da kuma bai yarda da cewa malaman addini su gwamda bakunan su akan harkokin da suka shafi lamarin siyasa da kuma tafiyar da harkokin mulkin kasashen su ba da yake ganin cewa malamai suna da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen tabbatar da cewa an yi adalci a cikin harkoki na siyasa da kuma mulki da hanyar sanya ido a kan yadda mulki yake tafiya da kuma 'yan siyasa inda ya bayyana cewa idan malamai suka ga 'yan siyasa sun karkace sunan abin da ba daidai ba ko masu mulki to nauyi ne da ya rataya akan su su faɗakar da su kuma su yi masu saiti domin kuwa dukkanin matakin da malamai za su ɗauka na ɓangarori na addinai daban-daban to zai tasiri akan masu mulki domin kuwa tasirin malamai na addini ne wanda kuma tasirin addini yana da alaƙa da aƙida da kuma imani dangane da matsayarsa akan lamarin palestine kuwa babu wani abun da yake ɓoye inda yakan fito ya yi allah wadai da suka akan abin da isra'ila ke yi na cutar da al'ummar palestinu kamar da kuma yake yin kira lokuta daban-daban na a gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na isra'ila da palestinu akan haka desmond tutu ya sha gabatar da lacoci inda yake sukar manyan kasashen duniya musamman amurka akan yadda suke bar da kariya da rufe ido dangane da cin zalin da ake yi a kan al'ummar falastino a shekara ta 1984 ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya da gwagwarmayar yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ake ganin kimar su matuƙa a ƙasar afirka ta kudu da ma sauran ƙasashen afirka da ma duniya a ranar lahadin da ta gabata dai 26 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki shugaban afirka ta kudu sarar mafosa ya sanar da cewa desmond tutu ya rasu a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya rasu a wani asibiti ne da ke birnin cape town a ranar lahadin yana da shekaru 90 a duniya kasashen duniya dama dai suna ci gaba da aikewa da sakonni na ta'aziyya kan rasuwar desmond tutu majalisar musulmin ƙasar birtaniya ta fitar da wani sako wanda a ciki take bayyana cewa desmond tutu mutum ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon gagarumar gudunmuwa da ya bayar a rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da wurin launin fata da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama kan haka desmond tutu gwarzo ne na dukkanin raunana da kuma waɗanda ake zalunta a duniya. to jama'a masu lokacin da muke da shari'a ya kawo jiki anan zamu ja lazamin shirin sai a mako na gaba da Allah za a je mu dauki ruwan jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 assalamu alaikum sashen hausa na radio mai magana masu mai martaba Maraɗi, shan wuriyar nijar ina so in yi tsokaci na yau akan wasannin gargajiya na kokowa da aka fara a ƙasanmu nijar ina mai addu'a da fatan alkhairi yadda aka fara wasannin lafiya ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen ta lahiya allah sa a ƙari ta lahiya wanda da Allah ya ba nasara gaba ɗayan yan Nijar ne muna murna duk wanda ya ci muna yi mishi murna Allah sa a yi lahiya a ƙari lahiya sai tsokaci na guda na ƙarshe shine kan waɗanda ke jagorancin wasannin nan tunda aka fara buɗe wasan nan da turanci ne ake yi komi aka yi za a sa da turanci faransai ake yi kuma an ce abin na gargajiya ne kuma musamman waɗanda ke sauraron wasannin gaba ɗayansu mutanen Nijar cikin kashi ɗari wajen kashi tasa'in suna saurare ba su fahimta abin da su suke nihi da wasa ai wasa a kari wata doka mai kallo bai san me take nihi ba ina son wa'anda ke jagorancin wasannin su gyara muna yadda za mu fahimta wasa na gode daga naku hamsa mai martaba maraɗi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran lawan Alhaji Abdali daga Agadez Jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na kan sallar da aka yi ta zaman Nijar Jamhuriya kenan Sallar ta 12 Disamba wadda aka gudanar a Difa. Lallai haka ne an ɗan yi ayyuka waɗanda ya kamata a yaba ma gwamnati saboda an yi magarin gyara. To abin da ya kamata ga 'yan jihar Difa shine su kula da aikin da aka yi. saboda da an yi shi aiki an sa shi ga su to ya zama mallakar su kuma dama an yi aikin ne saboda 'yan ƙasa kenan bai kamata a ce an lalata ayyuka ba ba tare da an tsawata ba yana da kyau a ce gwamnatoci su rinka tsawata ma jama'a akan ayyukan da sun kai saboda ayyukan na jama'a ne su kuma jama'a su rinka ganewa ayyukan na an yi su ne saboda shi kenan kaga idan aka yi haka to sai kaga duk aikin da aka yi ya ci gaba saboda a nan agadas mu ma an yi mana a agadas saukani to yanzu mafi yawan futacen da aka sa su hanya duka ba su yi sun lalace hukumomi su su gyara ba su kuma sai aka samu su bata gari ka rinka ciccire abubuwan da aka sa na futacen to kenan mafi yawan futace yanzu duk ba su yi kenan kamata jama'a su rinka kulawa Allah ya samu gani Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na gidan rediyon BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government Kevistan Najeriya. A yau ina sanne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan uwa matasa na Najeriya da ma duniya baki daya. Kamata yi a ce matasa suna haɓasa ko kuma suna da yawan shiga harkokin siyasa. Ba don komai ba saboda irin yadda ake ganin cewa matasa su ne ƙashin bayan tafiyar al'umma a duniya baki daya amma ana barin su a baya-baya ta fannin siyasa da kuma wasu mukamai na gwamnati saboda haka idan aka yi amfani da damar matasa na rinka shiga siyasa da wasu abubuwa waɗanda yake za su samu ci gaba yadda ya zamanta ko su rinka taimaka ma matasa 'yan uwansu domin daga da martaban matasa a duniya baki daya na gode ku tashi lafiya suna na ne kwamfuta mai yama local government kebistar nigeria Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu biyat jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga to kun san mu ba mu gajiya eh da jan hankali kokowa da an fara ta cikin da'ira mai nija sai mai addu'a Allah mai kuyi mai kowa Allah ya sa yadda aka fara kokonin na lahiya Allah ya sa a kare lahiya gubernar a kama jiki muna saya ka addu'a yadda ka fara lahiya Allah ya sa ka kare lahiya kuma Allah ya baka ikon rikon yan kokowa ka kowane dan kokowa ya kuka kuma Allah ya ba mai rabo samu sa'a insha Allah sunana Muhammad Dan Bare Bari shugaba na fada mazajen daga gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai 'yan kokonmu nan ya mai gaba dai gaba dai yan koko mu na mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na BH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne maɗaɗe da magaramin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so in yi tsokaci a dangance da maganar cin hanci da ake cewa za a magance shi a ƙasar mu Nijar to gaskiya mu dai mu gani a ƙasa ba domin yau cin hanci kawai akan tallaka ya kare yau polis ya kama ka dole cin hancin nan za ka yi barka idan ba haka ba sai dai a huce ma da moto komisariya kenan kuwa akan tallaka take karya su masu mulki da masu kuɗi kawai su ba su ba a san inda suke ba kenan kuwa ya kamata a ce shi magana ta hanci ta buki sarki ta bugi talaka ta bugi mai kuɗi ta bugi mai iko kenan kuwa wannan ne za a san ana yi da fatan allah magance muna matsalar cin hanci da ma zalunci a kasar mu da ma kasashen mu na afirka baki daya na gode mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai biyu ku tashi lafiya assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agades a yau na shigo filin ina son in bayyana ra'ayina saman wakadin barwa wadda ƙasar mali take ciki da an kura ta cikin duniya musamman ma kasashe na turawa ko kuma kasashen tarayyar turai sun fito wai sitar da allah wadda da eh, mali ta ziyarto kasar eh, rasha ko kuma mu ce sojawan kasar rasha masu zaman kansu masu suna wagana to mun ga abu gani ke daidai ne a kasar eh, eh, mali ta yi ga wadda tana cikin lokaci tana cikin ganiyar ta tana da dama ta yi wasa da damar ta shekara goma ba ta wannan shekara goma ba shekara na suke mana mulkin mallaka shekara sattin da wani abu akwai wani sauyi da suka kawo mana ta fuskar ci gaba bale ta tsaro ma to abin da muke so a afirka su gane kasar faransa ba ita za ta kawo mana tsaro sai dai ta kan mana tsaron voh mai magana alkasum ne daga nan agada su tashi lafiya to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tukar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da stana atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa alaihissalam da muke kawo maku mun tsaya inda muka bayyana cewa banda shaidun da suke cikin alkur'ani mai girma na tabbatar da cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya wajen allah ta'ala to hatta gurbatattun injiloli da suke hannun kiristoci a halin yanzu ma sun bayyana sifofin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma sunayensa a cikinsu. mun kawo wasu ayoyi a cikin linjilan yohana wa'anda suka tabbatar da sunan ahmad ko muhammad a matsayin manzo da zai zo bayan annabi isa salam da ƙarshe mun kawo muku shaida daga cikin littafin fahrul islam mai suna anisul alam wanda wani babban malamin nasara wanda ya musulunta ya kuma rubuta kan dalilan da suka saya musulunta daga ciki ya tabbatar da cewa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo cikin littattafan linjila kafin bayyanar addinin musulunci amma bayan bayyanarsa sai malaman kiristoci suka sauya suka maye su da wasu kalmomi don kange kiristoci daga musulunta da kuma kare matsayinsu wannan littafin ya ƙara tabbatar da abin da alkur'ani mai girma ya faɗa na cewa malaman kiristoci na farko sun sauya injila sun rubuta abin da suka ga dama da hannayensu don ɓoye gaskiya amma allah ta'ala mai cika haskensa ne ko da kafirai ba sa so alkurani mai girma yana cewa to bone ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannuwansu sa'annan kuma su ce wannan daga wurin allah yake domin su sayi kuɗi kaɗan da shi sannan bone ya tabbata a gare su daga abin da hannayensu ke rubutawa kuma bone ya tabbata a gare su daga abin da suke aikatawa cikin suratul bakara aya ta tara. a cikin wannan ayar allah ta'ala ya tabbatar da cewa wa'anda ya ba su littafi gabanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun gabatar da sauye-sauye a cikin littattafan da aka ba su amma sai suka jingina su ga allah ta'ala sannan ya yi musu gargaɗi kan cewa zai azabtar da su saboda abin da suka aikata a wasu ayoyin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya bayyana cewa su wa'annan malaman ahlul kitabi za su ɗauki zunuban da suka aikata na ƙin shiga musulunci da kuma zunuban wa'anda suka ɓatar da su daga cikin mabiyansu wato kiristoci da wa'anda suka zo daga baya har ila yau a wata ayar allah ta'ala yana cewa wa'anda muka ba su littafi suna saninsa kamar yadda suke sanin 'ya'yansu kuma lalle ne wani bangare daga gare su hakika suna ɓoyewar gaskiya alhali kuwa su suna sane cikin suratul bakara aya ta 146 a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya tabbatar mara da cewa wasu malaman addinan da suka gabata wanda suka hada da kiristoci da yahudawa wanda ya ba su littattafai gabanin alkur'ani mai girma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san 'ya'yansu wato sifofinsa da sunayensa duk ba su boyu a gare su ba sannan ya tabbatar da cewa wani bangare daga cikinsu suna ɓoye gaskiya alhali suna sane da ita wannan dangane da ma'abuta littafi da kuma addini musulunci kenan amma musulmi ma sun tsira daga wannan jarabawar ne don haka duk wani mai hankali ya san cewa rayuwar duniya jarabawa ce kamar yadda Allah ta'ala ya jarrabi malaman kiristoci bayan bayyanar addinin musulunci wanda ya kai ga don son duniya da tsoron kada a kashe su suka yi shiru ko don rike mukamansu a duniya suka sauya gaskiya haka ma Allah ya jarrabi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a bayansa inda ya yi masu wasiya su bi shugabanni goma sha biyu a bayansa da su da alkur'ani ta gwaye ne ba sa rabuwa da juna har zuwa lokacin da za su riske shi a tafkin alkausara kuma wanda ya riko da su ba zai taba bata ba har abada amma wasu musulmi sun kasa riko da wannan wasiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma don son duniya ko tsoron a taba duniyarsu da mukamansu suka ɓoye gaskiya da matsayin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin musulmi don haka kamar yadda aka jarrabi abota littafi kafin musulunci da bayansa haka ma Allah ta'ala jarrabi musulmi da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen kissar annabi isa alaihissalam sannan anan nan za mu da a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na shiryar alkur'ani mai girma شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro ba su manta ba har yanzu muna nan a cikin tafsiri da kuma sharhi na ayoyin da ke cikin suratul sad kuma cikin yarda Allah a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu bayanai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su musamman daga ayoyi na saba'in da ɗaya saba'in da biyu har zuwa ayoyi na saba'in da takwas inda muka yi ishara dangane da wasu bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kafa hujja da su a matsayin cewa lalle alkur'ani daga Allah subhanahu wata'ala yake domin shi bai san wani abu da ya faru na muhawara da ta kasance tsakanin mala'iku da Allah ta'ala ba alkur'ani shi ya sanar da shi to wannan ya nuna cewa ashe Allah subhanahu ta'ala ne yi wa manzo wahayi na wannan alkur'ani shi kuma yake sanar da bayi abin da Allah ya yi masa wahayi to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi na cikin suratu sad kuma insha Allah za mu tafi ne daga aya ta saba'in da tara kuma har zuwa ƙarshen wannan aya ko kuma ayoyin da ke cikin wannan sura suratu sad wato dai a cikin yarda Allah yau din nan za mu karkare ainihin waɗannan ayoyi da suka saura na cikin wannan sura mai albarka suratu swad tare da fatan za mu amfana da shiryar da ke cikin waɗannan ayoyi na wannan sura saboda haka za mu fara da sauraron wato ƙira'a da kuma tarjama na ayoyin da ke cikin waɗannan ainihin sura da wato musamman ayoyi na saba'in da tara har zuwa ƙarshen wannan sura suratu sad cikin yarda Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Bismillah جسم الله مي رحمة مي جوز قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون سيد إبليس يا أبو جينا فصور رامن أرض ورانا قال فإن Allah ya ce, To haƙiƙa cikin waɗanda za a saurarawa. Ina yau mai waƙatin ma'alum. Har zuwa ranar lokaci iyakantacce. tabbatar da su baki daya illa ibadaka sai dai waɗanda aka tsarkake daga cikin to anan da iblis ya ga cewa an kore shi an kuma la'ance shi ya shiga cikin wani hali na taɓewa to sai baya so ya tafi shi kaɗai shine sai yake cewa da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, ya Ubangiji to kaɗan jinkirta mu, karka kashi ne, sannan abin da nake so karka min uquba kuma, abin da na aikata na san cewa na cancanci a min uquba, to ina roƙonka karka kashi ne, sannan karka min uquba har zuwa ranar kiyama ɗin ranar da za a tashi jama'a daga kabarurruka. ka jinkirta min zuwa wannan lokaci domin lalle akwai wani abu kenan da shi iblis ya yi niyayi shi isa kuma Allah ya san me ya niyayi din ba wai bai sani ne. shi isa yake yin wannan addu'a wajen ubangiji yake roƙon Allah ya kyale shi tukun kada ya kashe shi kada kuma ya masa uquba har zuwa ranar kiyama domin duk wanda ka je na irin wannan to in aka ce an kori mutum daga wani guri ko da ko wajen aiki ne ko kuma wani guri da yake samun wani abu na alheri sai ya ce to ba matsala zan tafi amma to Allah a bani wani dan lokaci zan to akwai wani shirye-shirye da yake so yi wannan shirye-shiryen kuma ko dai mai kyau ko ko mara kyau amma mafi yawa za mara kyau ne mafi yawa domin haka ne iblis ya faro domin haka kuma shi ma ya dora mutane a kai kuma shi kansa iblis daga baya za mu gani wannan shirin da yake so ya yi yake neman a bashi lokaci ba abu ne mai kyau ba illa fasadi da yake so yi abu a doron ƙasa to amma fa Allah ya san komai sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qala Allahu lahu sai Allah yake cewa da shi fa innaka minal mumahilin to ba matsala an baka wannan lokacin da kake bukata an baka ba zan kashe kaɗin ba sannan kuma ba zan azabtar da kai ba sai dai ubangiji bai amshi wannan roƙon da yi na cewa a yi masa jinkiri zuwa ranar kiyama ba wannan ubangiji bai yadda da wannan ba sai yake cewa da shi la la la ba ila yomin kiyama zan maka haka ba zan yi maka wannan jinkiri ne ila yomi so zuwa ranan da za a tashi su waɗannan bayi to malamai suka ce wannan ko dai rana ce yau mai so. ranar busan kaho na biyu kenan sai kuma suka ce a'a bal ila yomil waqtil ma'ruf indi wato sai masu suka ce a'a abinda ake nufi ubangiji sai yake cewa zuwa wani lokaci ne wanda ni kadai na san wannan lokacin sai suka fassara shi da cewa ba wani lokaci bane illa lokacin busa ta farko wato iblis Allah ta'ala ya bashi wannan lokacin ne zuwa lokacin da za a busa kaho busa ta farko ba ainihin busa ta biyu ba izuwa zuwa busa ta farko a lokacin ne shi ma zai mutu zai kuma koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala baki daya to da aka bashi wannan Allah ya karbi wannan abin da ya faɗa sai iblis yake cewa to tun da ka bani wannan lokaci ka kuma amintu akan ba za ka yi min azaba ba har zuwa wannan lokaci to sai iblis ya rantsuwa ya rantsuwa yake cewa to na rantse da izzanka na rantse da ɗaukakanka ya ubangiji subhanahu wata'ala Lallai duk gaba ɗayan waɗanda suke tattare da wannan ɗan adam ɗin da wannan adamu ɗin duk zurriyarsa gaba ɗaya sai na ɓatar da su abin da ya faru kenan kaga shi kenan wannan a akhazatul izzatu bil ism kenan laifi da kan laifi bayan ya san yayi laifi din yayi sabo yayi dagawa to bayan ya roki wani abu ana bashi wannan damar to sai kuma wani laifin babba ya fito ya ce lallai shi kuma ya yi rantsuwa da ubangiji subhanahu ta'ala dukkan zurriyan adamu din nan sai ya halakar da su sai ya sanya su cikin bata to da kansa kuma iblis din sai yake cewa to bari na yi a kurin waɗanda kurin ba zan batar da su ba su ne ibadaka min humul mukhlisin waɗanda suke bayinka mukhlisai su waɗannan na ba zan iya batar da su ba na tabbatar wa kaina sun fi ƙarfi na in dai aka samu bayan ka makulisai waɗanda suka tsarkake niyya gare ka ya ubangiji to waɗannan sun fita daga komata ba zan iya kaiwa gare su ba ba kuma zan iya batar da su ba amma in ba su ba dukkan wanda yake zuriya ne na adamu dinnan sai na batar da su to waɗannan da suke makulisai dinnan da iblis ba zai iya kaiwa gare su ba ya ikhwani babban magana ce domin su wane ne su waɗannan da Allah ya sanya ikhlasi tare da su ya tsarkake su Ubangiji subhanahu ta'ala ba sa ganin kowa sai shi Ubangiji shi kaɗai suke bautawa to fa wannan fa ba wani abu ne na kun kun ba Allah ya ce kai zama mai khulusi kai zama mai ikhlasi kai tsarkaku ba haka ba ne mutum shi da kansa fa yake fara kama hanyar tsarkakuwa ɗin nan baya shirka da ubangiji subhanahu ta'ala babu wani gurbi na ainihin tarayya da Allah a zuciyarsa baya yin wani abu wanda yake Allah ta'ala baya so yana kuma bin umarnin ubangiji duk irin waɗannan abubuwa da mutum ya kama na tabarcin Allah da kan kansa Allah ya ce wa hunna najdain idan mutum an shirya da shi hanyoyi biyu sai ya zaɓa hanyar shirya da kansa yana kan wannan hanya ta shirya to a irin wannan lokacin ne ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sanya ikhlasi tare da shi bayan Allah ya ga ikhlasin wannan ya ga tsarkakewan wannan ya ga niyyarsa wacce take ta koma zuwa ga Allah bil haƙiƙa to sai ubangiji ya kuma ƙara masa shirya ya ƙara masa wannan abu na azama da himma ta wajen bin Allah ta'ala to in mutum ya shiga irin wannan to dukkan wani abu na iblis dukkan wasu wasi na shaidan sai ka ga mutum ya zama cikin aman ya zama cikin wani abu na ainihin aminci iblis ba zai iya kaiwa gare shi ba shine wannan illa ibadaka min humul mukhlisin babu wanda ba zan iya batarwa ba a zuriyan adamu in ji iblis sai kurin bayinka ya allah waɗanda suke mukhlisai to mukhlisai kar mutum ya ɗauka wani abu ne wanda kana kwance kurin allah ta'ala in ya ga dama sai ya ce kai ka zama mukhlisi kai kuma kar ka zama ba haka Allah yake al'amuransa ba kai ne ka kama hanyar ikhlas kai ne zaka tsarka kutukun zaka kama hanya ta haƙiƙa zaka nemi shirya to a nan ne sai ubangiji subhanahu ta'ala ya shiryar da kai sai ya tabbatar da dugadukanka bayan ya ga niyyarka khalisa to irin waɗannan ne iblis baya samun ya kai gare su قال فالحق والحق Allah ya ce, tsantsar gaskiya kuma gaskiyar kawai nake faɗa. La'amla والله زن جهنم دكي دكم وأنن دسك بيك باكي وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. za gudanar da taron jagororin addinai a kasar iran a daidai lokacin tunawa da cikin shekaru biyu da shahadar kasim suleimani rahoton da kamfanin dalancin labaran ikina ya bayar ma'aikatar kula da harkoki na yada al'adu na addinin musulunci a kasar iran za ta ɗauki nauyin taro na ƙasa da ƙasa na jagororin addinai da kasar ta iran a daidai lokacin tanawa da cikar shekaru biyu da shahadar kasim sulemani da kuma abu mahadi almahandis bayanin ya ce taron zai gudana ne a cikin makon farko na watan janairun shekarar miladiya mai kamawa wanda zai samu halartar jagoran addinai da bangaren musulmi da kiristoci da zartush da dai sauransu da kasashen duniya babbar manufar taron dai ita ce karfafa zaman lafiya a tsakanin mabiya addinai da kuma kara samun fahimtar juna a zamantakewarsu an shirya gudanar da taron ne a lokacin tunawa da shadar kasim sulaimani da abu mahadi almuhandis kasantuwar cewa waɗannan manyan gwaraza guda biyu sun bayar da gudunmuwa a hidima mai yawa da suka yi wajen karfafa wannan tunani kamar da kuma suka taimaka wa mabiya addinai daban-daban a cikin ƙasashen siriya da iraki amurka ta aiwatar da kisan gilla akan waɗannan mutane biyu a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 bayan da tsohon shugaban kasar amurka na lokacin donald trump ya bayar da umarnin aiwatar da hakan wasu lauyoyi a kasar india sun gudanar da jerin gwano domin yin kira ga gwamnatin kasar ta dauki mataki a kan 'yan addinin hindus masu tsatsauran ra'ayi tashar aljazira ta bar da rahoton cewa wasu lauyoyi a kasar india sun gudanar da jerin gwanon ne domin yin kira ga gwamnatin kasar kan ta dauki dukkanin matakan da suka dace kama biya addinin hindu masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke nuna kyama ga musulmi kuma suke da hannu wajen kisan da ake wa musulmi a kasar ta indiya rahoton ya ce a cikin wata wasiƙa wadda suka aike wa alƙalin alƙalai na ƙasar lauyan sun buƙaci a ɗauki mataki akan mabiya addinin hindus masu tsatsauran ra'ayi saboda ta tarzoma da suke da kuma kyamar musulmi masu tsatsauran ra'ayin addinin hindu sun yi kira da iwa musulmin indiyan kisan kiyashi a wasu taruka biyu da suka gudanar a babban birnin kasar new delhi da kuma Otterhan a cikin wannan wata na Disamba. Lewin sun bayyana a cikin wasiƙar tasu cewa waɗannan tarika da ayyukan da aka yi a cikinsu wata gaita ce a fili zuwa ga kisan musulmi da kuma babbar barazana ga haɗin kan al'ummar ƙasar indiya da kuma zubar da mutuncin ƙasar a duniya. wasikar ta zo ne banda 'yan jam'iyyun adawa suka nuna shan amincewarsu da shiru da firaministan ƙasar ta indiya Indira Modi yake yi a kan wannan kira da mabiya addinin hindu masu tsoron ra'ayi suke yi na kisan musulmi a ranar juma'a da ta gabata ce dai yan sanda kasar ta inda suka sanar da cewa sun fara gudanar da bincike akan kiraye-kirayen kisan kiyashi da ake yi akan al'ummar musulmi na kasar wanda mabiya addinin hindu suke yi sannan kuma sun bayyana cewa za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen tunkarar lamarin ana dai zargin jam'iyya mai mulki a ƙarƙashin jagorancin indramudi da 'yan giza masu tsauraran addinin hindu domin musguna musulmi da sauran tsiraru a kasar ta india tun bayan da ta hau mulki a shekara ta 2014 duk wadda cari jam'iyyar ta musanta cewa tana da hannu a cikin lamarin to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a jiya talata yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun kutsa kai a cikin masallacin kudus mai alfarma domin gudanar da ibadar tilmudi ta addinin yahudawa rahotanni sun ce jami'an 'yan sandan gwamnatin yahudawan sun kusa a cikin masallacin na al'akasa ta hanyar babul maghrib domin goyon bayan su ga sahayuniyawa waɗanda suke gudanar da ibadar dakarun 'yan sandan yahudawan da sauran yahudawa masu tsawon ra'ayi sun yi mace a cikin harabar masallacin kudus inda suka gudanar da ibadar tilmudi ta yahudawa a kusa da babur rahama To ina ga kuma hada wani muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.